Hukumar kwastam ta Najeriya mai kula da jihohin Oyo da Osun ta kama buhuhuwan shinkafa, tsofaffin tayoyi, dilolin gwanjo da man girki na sama da naira miliyan tis'in. Alhaji Tanko Bayero Muhammad ne mataimakin kwantarolan kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun. Mun kama trucks na shinkafa guda tara. Mun kama jarkunan man gyada sun kai fiye da hamsin. Mun kama used tires na trucks da ƙananan motoci suna nan da yawa. sannan mun kama gwanjo su ma ga sunan bells and bells and bells kamar yadda muka diloli kamar yadda muka kai kuma muka nuna muku waɗannan kayayyaki kamar shinkafa ta yi gwanjo da man girki kuɗaɗen su sun kai kamar nawa ga estimate da muka yi valuation value da muka bata shine total na duk wannan kayan a karamin jimilla shine naira miliyan 92,778 da naira 48 da kwabo 22 ina kuka kama waɗannan kayayyaki wannan kayayyaki mun kama ta a nan jihar oyo state wani local government can da ake kira iwajewa local government area of oyo state a nan muka kama wannan kaya ko kun kama mutane game da wannan kaya banda yake akwai shine da muna da bayanin suna ta kokarin hanya da za su fito domin haka mun layin ambush muna zaman jiran ranar da za su sa kai da yake suna shigowa ne daga wata ƙasa to Allah da iko shi kamar yadda kullum muke amfani da masu bamu a bayani su ma suna da masu basu bayani domin haka lokacin da muka farma musu dama sun tabbata babu sarki sai Allah sai mun kama kayan nan nan take suka watsi duk suka shiga jeji to da yake mun san kaya muke nema ba harbi da mu tabbata duk mun kama su ba wanda muka kama shine wanda yake hannu a cikin direbobi tara din nan mun kama direba daya yana hannu yaya za ku yi da waɗannan kayayyaki eh waɗannan kayayyaki kamar yadda kullum muke bayani shine abu ne wanda ya kauce ma dokokin ƙasa shigowa da shinkafa motoci ko gwanjina ta boda haramtacciya ce kuma kaya da muka kama mun sanar da headquarters headquarters kuma na san a cikin shugabanci na shi president cgc namu ya riga sanar da president agency kuma wannan ya rage ga abin da damu ji daga wajen su amma ka tana hannunmu sumoga na raguwa ne ko yana karuwa a Najeriya ka san sha'anin halin mutanen da suka saba misali ai ka tambaya mutum nawa aka kama na ce maka dukkan sun watse mutum da Allah ya ba mu ikon kama to wa'annan din nan fa gobe in da mu sake kama kaya insha Allah sai mun samu suna ciki domin haka ba su gajiya bacin asara na dukiya da suke yi kullum kamar dan caca ne gani yake to yau dai an kama ni kila gobe in na samu na tsira ina iya fancewa a mun muna iya cewa yana raguwa muna iya cewa kuma yana karuwa a ƙarshe wani kira gare ka ga masu smoga da kuma jama'ar Najeriya to masu smoga dai kullum da muke ba su shawara shine su nemi wata sana'a mafi a'ala abin da dai kasance baka asara don ka duba duk wannan kullum asara suke sannan kuma sauran 'yan Najeriya muna neman haɗin kan muna neman haɗin kan 'yan Najeriya gaba ɗaya Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya